Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro Assalamu alaikum barkamu da wannan lokaci da fatan an waye gari lafiya. Amina Buhari auna ce tare da sauran abokan aiki daga nan birnin Washington DC ke farin cikin gabatar muku da wannan shirin. Kamar kowace safiyar Asabar muna tafi da shirin a bari ya huce, amma kafin nan bari mu je da duniyar ta waye gari. Assalamu alaikum jama'a ga cikakkun labaran duniya mai karantawa baba ya ko makeri. A jiya Juma'a Amurka ta sanar da aza takunkumai akan wasu kamfanonin China da na Rasha wanda Washington ta ce suna taimakawa shirin kera makaman nukiliya na Iran. Kamfanonin hudu da ake zargin su da yin musayar muhimman fasahohi da kayan aiki ga shirin kera makaman Iran za su fuskanci takunkumai akan taimakon gwamnatin Amurka da suke samu wurin aikewa da kaya tsawon shekaru biyu, in ji sakataren harkokin wajen Amurka Mike Pompeo. pompeo ya ce za su ci gaba da takawa shirin makaman iran burki kana za su sa hukumomi su lura da 'yan kasar waje da za su kai wa iran kaya kamar irin waɗannan kamfanoni na china da na rasha a shekarar 2018 shugaban amurka donald trump ya janye amurka daga yarjejeniyar nukiliyar iran wanda aka kulla shekaru uku a wancan lokacin ƙarƙashin shugaba barack obama wata gagaruman fashewa a birnin Magadishu a jiya Juma'a ta kashe akalla mutum bakwai sa'o'i bayan da sakataren tsaron Amurka mai riko Christopher Miller ya kai ziyarar bazata a babban birnin na Somalia. Shaidun gani da ido sun ce wani dan kunar bakin wake ne ya tarwatsa kansa a gaban Gelato da Bino wani shahararren shagon sayar da ice cream a kan hanyar zuwa filin saukar jiragen sama. 'Yan sandan somaliya kuma sun ce mutum goma ne suka jikata a harin. kungiyar 'yan ta'addan al-shabab mai alaka da alka'ida ta dauki alhakin kai harin a cewar kungiyar tattara bayanan sirri ta site al-shabab ta saba kai irin waɗannan hare-haren a mogadishu a yunkurinta na neman haɓarar da gwamnatin somaliya kana ta kafa dokokin islama masu tsauri Jakadin India a Najeriya Abi Shakur ya ce kasarsa tana tattaunawa da Najeriya akan haɗin gwiwar tsaro domin ganin Najeriya ta shawo kan matsalolin tsaro da take fuskanta. Ga dai Hassan mai da kaina da ci gaban labarin. Jakadin na India wanda ke jawabi a makarantar horar da dabarun yaƙi na rundunar sojan Najeriya da ke nan Abuja. Ya ce haɗin kan ƙasashen biyu abu ne mai muhimmancin gaske. Akwai wurare da dama da muke kamanceceniya da juna a batu irin na tsaro. India na bada da gudunmuwar sojoji a ayyukan shiga tsakani na Majalisar Ɗinkin Duniya, Najeriya ma haka, kuma hakan na yin tasiri. Ina alfahari kuma cewar manyan hafsoshin sojojin Najeriya da dama ne suka samu horo a ƙasar India. A takaice ma shugabannin Najeriya uku a India aka horar da su, wato General Ibrahim Badamasi Babangida, Laftanar General Olusegun Obasanjo da kuma Major General Muhammadu Buhari. haɗin kai na tsaro shi ma wani babban al'amari ne a tsakaninmu domin makarantar horas da hafsoshin sojoji ta indiya wato nda ta taimaka gaya wurin kafa makarantar nda ta kaduna musayar bayanan sirri da kuma atisayen sojojin indiya da na afirka wurin yaƙi da 'yan ta'adda da kuma ta'addanci tun da farko cikin nasa jawabin babban hafsan hafsoshin sojojin najeriya laftanar general tukur buratai ya yi batu ne akan matsalolin tsaro da ke fuskantar kasar a halin yanzu. state of insecurity in some parts of our country has often brought Matsalolin tsaro a kasar ya buɗe wani shafin tattaunawa dangane da rawar da soji ke takawa a wurin shawo kan al'amarin yayin da kalubalen ke zama mai nauyi. Hassan mai na kaina muryar Amurka daga Abuja, Nigeria. To da a gaida Hassan mai na kaina. Labaran da yana zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Kwararriya akan sha'anin rigakafi a hukumar kiwon lafiya ta duniya ta WHO ta ce hukumar tana buƙatar ta tantance magungunan rigakafi ta kuma gano karfin magungunan amma ba kawai a yi amfani da sanarwa ba. Kate O'Brien, daraktan kula da sha'anin bada maganin rigakafi a hukumar WHO, ta faɗa a wani taron manema labarai a birnin Geneva a jiya Juma'a cewa har yau ba iya gano ko rigakafin COVID-19 zai hana mutane yada cutar ba. ta ce lallai akwai buƙatar mu fara sanin muhimman bayanai akan ainihin yadda maganin ke aiki amma ba kawai yadda maganin ke bada kariya ko yadda yake hana ɗaukan cutar ba in ji o'brien wani kamfanin birtaniya mai har hada magunguna astrazeneca ya faɗa cewa yana haɗin gwiwa da hukumar gwamnati mai kula da magungunan rigakafi wurin gudanar da bincike akan kuskure da aka samu wurin gwajin maganin rigakafin covid-19 A ƙarshe dakarun Habasha na samun nasara a garuruwa da dama a kusa da babban birnin yankin Tigray. Wuni guda bayan da gwamnati ta ce ta fara aiwatar da mataki na ƙarshe na fatattakar 'yan yankin arewacin ƙasar a cewar kamfanin dillancin labaran ƙasar a jiya Juma'a. ci gaba da yakin na zuwa ne a daidai lokacin da firaministan habasha abi ahmed ya gana da tawagar wakilai daga kungiyar tarayyar afirka da ta hada da tsohon shugaban kasar liberia ellen johnson salif da tsohon shugaban mozambique joaquin chizano da kuma glema mutilante daga afirka ta kudu a birnin addis ababa inda ahmed ya ce tattaunawa da yankin tagiri ba zai yiwu ba. kamar yadda muka saba a kowace ranar Asabar ga shirin a bari ya huce da fatan za a yi sauraro lafiya. A bari ya huce. Masu saurari Assalamu alaikum barkamu da asuba barkamu kuma da sake saduwa da ku a wani sabon shirin a bari ya huce. Wanda masu iya magana kan ce shi ke kawo da rabon wani. ce ba za na tanka kowa ba ni ban ga mai harara ba ne na waiwaya da ya kan ne za na tura wahalar zuwa garin nisa da an taba ki a jira ne don kwatila sai na zo na daukan sa kimarin jiran ki dai dan ki zo na kalle cikin biyar hausa siri na rayuwa ta ke ce ki da kin kira da na amsa lalasa inda ya aka yi na yi nisa don ba da zan amsa kila su ganin mu kila su barin mu kauna rikicin da na yi nisa babatin na fasa ko za a ce nan ba da sa tsarin zuwin ki daidai ne ya kama ya ta ne Gajin kamar mafariki ne na san ki zo mataki ne ban da damuwa dan buwa na yan gida Ga ki da badali ne za ya damu tsalki. Yau za na yi amotin da na gane kina da tausayi. Dan yanzu na zamo waya mafatauci mai fidar gurin kwana. Na kwalla shela da sanar da iya mai ya kala Daga zuciya nake kwatanta na zai yi jawabai. Gidan ba yadda bare yawon kowa da nasa amani ke ce cika da muradaina yau gane an ruwa kusa da kada zo ki cikar kuna komai da mafita kar da ki saba da fara taɓin kwana na ji na gani yadda nake san ya fi ƙarfi na na san a duniya da wanda yake jin da duka tunanina soyayya rayuwa wani sa'in sai ta zama wuce. Jama'a salamu alaikum barkamu da asuba da fatar an wayi gari lafiya yau muna kawo muku shirin a bari ya huce ne daga birnin Iko. Ina kuma tare da Bello Jeti Tarau. Alhaji Bello barka da shigowa wannan zauriya an kwana lafiya? Ah, muna godiya da karamci. <laughs> mun shigo wannan birni ko an kuma karɓe da hannu bibi muna godiya kwarai da gaske. Ka buɗe mana ido, ka buɗe mana ido a birnin Iko. <laughs> Da inda ba sa zuciya za mu je mu gani ba ka nuna mana hanya muna godiya aka ce da ɗan gari akan ci gari. gaskiya ne ta malama sabili da ta dalilin kamar samu zuwa wuraren da aka saba ganin 'yan arewacin Najeriya suna zama muka je muka iske masu aikin teloli ne, a'a 'yan canji ne masu da dai sauransu duk dai sana'a da muka saba ganin eh, 'yan woma arewacin Najeriya suna yi. Na'am. Ah, su ma muka kuma ba su dama suka yi gaishe-gaishen su ko? Eh haka yake warai kuma. Eh to ga ga eh, gaisuwa daga waɗanda muka samu a wurare daban daga tashan menene ake kira ne eh, Malam Bello? Tashin daga tashin Oyinbo da wata tasha na ga bare bari ne ake cewa koya ne? Eh, garejin bare. Yawwa garejin bare bari kamar kana Maiduguri. <laughs> Kamar kana Maiduguri. To, kafin mu ba da dama domin su mika gaishe-gaishen sunan, bari mu fara da mika gaisuwar fata alheri ta a ya huce zuwa ga iyalan alhaji Hamidu Ibrahim wakilin baki na Mina wanda yau za a ɗaura auren ɗansa Musa Hamidu da Fauziya Sani Sharif. za a ɗaura wannan aure ne a kusa da asibitin dabbobi da ke unguwar bosu amina ta jihar Niger to allah ya sa an yi adace allah ba da zaman lafiya da haƙurin zaman tare da kuma albarkar zaman tare. Amina, amin. Shimfiɗar bege ta jikin kike bakin sawa. Kallon kauna mu ne bambantawa. ‘Yan mata ma daga naki suna sarawa. Bani bariki zo nake yau da ke ni zan taɓa rawa. mani lokai game da fatan gaisuwa duk muna lafiya muna gaira duk jama'a da ke namu mutanenmu da ke katsina da gewaye duka 'yan najeriya ba giwa rumawa muna fata allah ne ya sa duk ana zaman lafiya ana kowa kowa ana zaune lafiya ana kuma duk da ciya da rayuwa lafiya lau duk wanda ke jikin najeriya nan muna fata allah sanya ya gama lafiya wata matsaloli ke dame mu kuma Allah da kauda mana su domin daraja annabi da alqur'ani wasalan a huta lafiya ne ne tukur dan raha Salamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu ni ne Abdurrahman wanda ainihin cewar ake kira na Legas wanda ake cewa sarkin dogare na Alhaji Basiru Iwaya to gaskiya ni kuma a waje na dama ina mani local gamel karkashin katsina su te mani local gamel wadda ta shahi wadda bagi wad mani wanda ya tashi rumawa ƙauyen mu kenan ina gaida jama'a na da ƴaƴana da abokan arzika duka tun daga arewa har zuwa Legas muna fatan muna lafiya da wasu dan a huta lahiya. assalamu alaikum sunana Alhaji Uba Abdullahi ina nan garejin Kanuri a cikin Lagos da Ibitimeta area saboda haka ina gaisa da yan uwana musulmi duk inda suke a duniya duk wani musulmi a duniya ina gaishe shi kuma ina farin ciki da kyakkyawar rayuwar da muke samu sannan ina gaida iyalina da suke kano a zaune da matata wata ake kiranta hasana da abubakar da umar da usman da sumayya da al'amin da hamza duka ina gaishe su fatan alkai sannan ina godiya da shi kansa wannan sarkin gareji sarki mai kanuri da nan ina godiya don ya bani gudunmuwa in zauna in ci abinci a kofar areas alhamdulillah Allah saka mata alkhairi assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh sunana muhammad aji daga garejin kanuri nake duk inda matashi yan uwanmu suke a dinga akuri da wannan yanayin da muke ciki na rayuwa na yanzu allah ya kore mana abinci da sha mazikun da suke faruwa ubangiji allah ya yaye mana su allah ya kara rufa mana asiri cikin da musulman musu al'umma muna gaida kowa da kowa fatala da muna nan lagos shagon kofan kanuri muna gaida kowa da kowa fatan alheri da lafiyar mu kala muna gada yan uwanmu gaba ɗaya wanda suke waje da ciki gaba ɗaya muna gaishe su allah ubangi allah ya dafa muna da an muna yau ni ne ya haya lauje yarimawa mai tsaron gate a lagos na garejin kanuri ina gaida yan uwana musulmi na duk duniya baki daya da fatan alheri salamu alaikum sunana muhammadu sani aware garin malam ina gaida yusuf ali abdullah ma'aikacin gidan rediyon freedom a kano ina gaida mukaddam muhammad bello ina gaida mukaddam muhammad aminu aliya ina gaida karibullahi sheikh nasiru kabara da fatan allah ka maimaita mana shekara lafiya to sai kuma na ganka kai ma kana da gaishe-gaishe eh to ni ma zan fara mai gaisuwa ta zuwa ga yan uwana da abokaina na garin tiraku da wani suke kano da kuma nan birnin lagos ina gaida su malam muhammad wanda aka wasan ne milito su ibrahim su isa umar da su adamu liman da su muhammadu shari da su bello da sauran jama'a su dan jimai su kora kanin sanata da sauran abokanai da suke kano irin su musa kani irin su mai kudi su sarki mai jaba da su ah, malam adamu da sauransu baki daya. To da fa. Ina gaida sauran abokaina. To mu wannan ƙarshen makon nan ana bukin cika ciki abin da aka fi sani da Thanksgiving a Amerika. Yawwa to sabini da haka muna mika madadin dukkan ma'aikatan sashen Hausa kama daga shugaban Maliyu Mustapha Sokoto. Muna mika gaisuwa fata alheri da matukar godiya ga dukkan illahirin ma'abotan sashen Hausa na murya Amurka. Muna kuma mika gaisuwa ta musamman ga ma'abutan wannan shiri mai farin cini maganin hawan jini a bari ya huce kenan. da fatar an shekara lafiya muna mika gaisuwar fata alheri ga 'yan uwa da abokan arziki a dukkan inda suke aka ce komi kirkin ka baka gama kasuwa da gaisuwa sabili da haka ba ma zan kwatanta ambatan wani suna ba domin kan sa kaina <laughs> <laughs> wani ce an kira shi wani ba a kira suna wani ba muna mika godiya ga duk wanda yake sauraron wannan shiri yana da muhimmanci a gare mu da fatan an tashi lafiya Allah kuma nuna mana ta baɗin baɗin baɗaɗa Allah kare mu daga wannan bala'i da duniya ke ciki na wannan cuta ta coronavirus Allah ya sa mu ga bayanta. bare bari nan kake kake ta cilla dariya kace kana da labari da ka ga bare bari kace wai kai ma kana da labarin bare bari Kaji eh, eh, eh, ka ji tsoron su ke ashe na baka na baka su ne zan yi ah, ah, ah, a a wato da ka gabare ka gansu a wurin ka gabar nawa sai ka tsorata gara <laughs> inda wato bone karamin danga kenan. Eh, <laughs> to shi mun yadda mun yadda. Babu mu sha. To malama Grace. Eh. Wani bakatsine ne. Eh. Ya ce zai tafi neman kuɗi Kano. To. Bakatsinan nan bai taɓa zuwa Kano ba sai ya taho Kano. To ba. Yana zuwa ya zaga ya zaga bai samu gadi ba. Dama aikin gadi ya zo ne ba. aikin gadi ya zo yi ko sana'a da ya zo yi eh. yake ko gadi ya samu ko wanke wanke ko wani sana'a da zai yi eh. ya rufa kansa eh. to sai wani ya bashi shawara to in kana da dan kuɗi ka je ka je kofar wambai ana yanka gwanjo sai ka yi kasuwar ka nan za ka samu sana'a za ka samu riba abin da zai iya rike ka to baka tsirin ki kawai da ya tashi aka kwatanta ba kofar wambai ya tafi da kafa mm. to kaza ana sauke dilolin gwanjo idan an kawo dila dila so su kuma masu sari za su zo a guji ana yankawa ana ɗiba a guji kowa yana kwasa yana kwasa baka mm. zai daga haka kawai shi mai karfi sai tafi a guji kawai yaje yana ce kyauta ne to ba eh, eh, in ya ɗauki wannan ya duba sai ce a wannan ai zai wa lawai eh. <laughs> me san banza Eh zan banza. Ba za iya cewa lawai sai dai sai lawai. Zai wa lawai. Sai ya ɗauki wannan sai ya ce zai yi wa bishir. Sai ya ce zai yi wa labe. Sai ya ajiye. Sai ya ɗauki ce zai yi wa atika. Tawa. Tattara kazanin ki kawai sai ya naɗe wa yana ce kyauta ne. Yaga ana taɗi ba ana uwa. Kawai sai ya naɗe kama hanya zai tafi. Sofa. Ana shi sai aka aka bazo aka bada hakuri aka ce ai hakuri a baya ba ku bai san yan ka su eh. to ba to ba ba ka sai ne ga miki jiki yayi yayi tana yayi da tanshi ya ya hakikance ka san wai su shi bai da ba aiki ba ake kyauta ake yi ya eh, banza <laughs> ya koma gida a an fasa zaman birni an fasa zaman birni ka same mu ka same mu mako mai zuwa za mu rama an Allah ya nuna bana zan kira wani baka mai rama <laughs> da muna godiya kwarai da gaske katsina an tafi birnin kano a rika tambayawa ba na ba Hadeja ko birnin in an je birnin Hadeja ai tambaya ko birnin Kano da kwarar da na ga malama da ranar lokaci ya kawo gaba su gini da haka tilas mu ja birki dan yanzu a madadin. Eh, to, Bello da alheri yake muku fata alheri da kuma fata Allah babu lafiya da zaman lafiya da abin da lafiya za ta ci. Da <laughs> alheri. <laughs> saurare da haka muka kawo ƙarshen shirin namu a wannan lokaci sai kuma an jima da hantsi inda za ku ji wasu abokan aikinmu ɗauke da wani sabon shiri. Yanzu a madadin kowa da kowa a nan sashen Hausa na muryar Amurka. Ni Amina Buhari auna daga nan birnin Washington DC nake sallama da ku.